Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne tare da abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon shirin Najeriya a yau. Idan mai sauraro zai tuna a ranar 18 ga watan Janairun shekarar 2022. shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da dalar shinkafa a Abuja da niyyar sauke farashin shinkafa a ƙasar. Sai dai tsugunno bai ƙare ba, yanzu kusan watanni biyar kenan daga wancan lokaci zuwa yanzu, amma kullum farashin shinkafar hauhawa yake yi. Ina dalar shinkafa buhu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ta shige, waje aka fitar da ita ko kuma an mai da ita wurin ajiya ne? Mun duba duka waɗannan batutuwa a cikin wannan shiri, ku biyo mu ku kasance tare da mu. Tunda ƙungiyar manoman shinkafa ta Najeriya wato Rifan na daga cikin waɗanda suka yi hidimar tattara wa gwamnatin Najeriya waɗannan buhunan shinkafa da aka yi dala da su. Mun tuntuɓi wani jigon ƙungiyar ta Rifan don jin yadda aka yi da shinkafar. Sunana Ado Hassan, ya ni ne state deputy secretary na Raya farmers association kano state chapter na'am eh. haka ne shinkafa duk tana hannun milas ai duk gaba ɗaya milas aka sayawa wanda suke gyara shinkafa a sarrafa ta a ƙasa kuma a farashi wanda yake ƙasa da yadda ake sayarwa a kasuwa domin a wannan lokacin Allah ya sani duk wani mila da yake kasan nan kuma ya sani cewa fito da wannan shinkafa wannan dala da kake magana da aka yi Abuja ya sa farashin shinkafa ya rage akan kowane tan da ake sai da ita a wannan lokacin kuma kamar yadda kake faɗa ai buhu miliyan ɗaya da wani abu da aka tara a nan wajen ka tuna mutum miliyan mai tan kake magana suna cin shinkafa da safe suna ci da rana suna ci da daddare ai wannan kwantiti ɗin ba za ka ce shine zai dindindin ya dawo da farashin shinkafa ya sauko ƙasa ba kuma idan ka dubi maganar tsada ai a gaskiyar magana a yau sai dai mu ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'una amma maganar farashi a ƙasar nan dai ko kuma in ce a duniya gaba ɗaya ba ma ishu ne da za a yi discussion a kansa na komai ma ba na shinkafa ba yanzu idan kai mun magana fetur ba gashi nan ba officially a gwamnati ba naira ɗari da sittin da biyar aka ce a sai mana ba yanzu a gidan mai a tsakiyar kano gashi nan ko da safan nan na siya naira ɗari biyu na biya a kowace lita ɗaya me za ka ce akan wannan saboda haka magana tsada bukatar ta ce take jawowa ni na ɗauka ma za ka yi min magana ka ce ya kake ganin shinshine shinshinan buɗe buɗen nan yana nuna alamun ana shigo da shinkafa ta ƙasar waje wanda wannan ba karamar illa ba ce ga manoman Najeriya ba karamar illa ba ce ga ita kanta Najeriya domin duk kasar da ba za ta yi dogaro da kanta ba akan abin da za ta ci sai ta je wani waje ta nemo to wallahi da sauranta bambanci da da kulab din yan bal kaɗan ne ai ba wani mila da zai gaya maka cewa mu muna sayar musu da shinkafa tsada in ya faɗa maka bai wa kansa adalci ba ko bai wa gaskiya adalci ba ai rekod din nawa muka sayar musu ina nan a rubuce kada ban ta san wannan wanda kuma ya kamata ya san wannan ya sani kuma yau nawa ake sayar da shinkafa a waje yanda aka sayar musu na tabbatar maka da cewar an sayar musu da ƙasa abin da ake sayarwa a kasuwa a lokacin da aka sayar musu. Ado Hassan ya kasai kenan mataimakin sakataren Rifan reshen jihar Kano. To tunda masu kamfanin gyara shinkafa aka damƙa wa waɗannan buhunan bari mu ji yadda aka yi har yanzu shinkafar tafi ƙarfin talaka daga wani sai wani. A sunana Muhammad Adam Muhammad ni ne shugaban kamfanin garanti Intex Global Services Limited masu yin garanti rice. Yau kusan wata uku kenan aka yi bikin dalar shinkafa a Najeriya, amma kuma har yanzu farashin shinkafa bai sauko ba me yake faruwa? Abin da yake faruwa dukkanin wasu kayayyaki da ake amfani da su wajen yin shinkafa su ne kullum farashin su yake karuwa. Misali ka ɗauki litan diesel Yau litan diesel abinda muka saya naira ɗari takwas da talatin abin da da muke sayan shi naira ɗari biyu da goma ɗari biyu da biyar. Haka zalika ita kanta fadi din. kullum farashin ta karuwa yake saboda duk manomin da kai wa magana zai ce maka taki kullum ƙara mar kuɗi ake akalla yana sayan buhun taki a naira dubu ashirin da biyar. So matukar waɗannan kayayyakin guda biyu suna kai kullum farashin su yana ƙaruwa? to babu yadda za a ce shinkafa da aka gama farashinta zai ringa sauka. To yanzu ku a matsayinku na waɗanda suke aikin shinkafa me kuke yi wurin ganin cewa farashin ya sauka? Mu babu wani abu da za mu iya yi. Abu guda ɗaya da za a yi shine a ce kayayyakin da ake amfani da su sun wadata sannan kuma farashin su yana sauka. Kamar ka ce diesel ya fara sauka, sannan shinkafar fadi tana samuwa a wadace ba sai an sha wahala ba kuma ta yana raguwa. So tabbas mu ma namu kayan muka gama zai sauki. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust sai kuma tattira.com slash aminiya trust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. domin sauraro a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a Kano da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Unity FM kan mita 93.3 a Jos jihar Filato da kuma Badegi Radio kan mita 91 a Mina jihar Niger. Masu iya magana kan ce mai kamar zuwa kan aika. Shakka babu domin nazari mai zurfi da sharhi mai ma'ana da bayani mai gamsarwa da tsokaci mai warkarwa kai har ma da duba na tsanaki akan muhimman abubuwan da ke faruwa na yau da kullum. Ni wallahi na zata wani abu. kirki za ka tambaye ni. Dimokuraɗiyar banza ba wata dimokuraɗiyya mai taimun. In dai ba lamba ka bace sai mun kama ka. Al'ada ce kuma ka neman maɗiyar ka mutunci a gidan iyayen nashi. Ku kasance da Najeriya a yau shirin podcast na Aminiya a ranakun mako. Sannan ku ziyarci shafinmu na intanet wato aminiya.dailytrust.com ko shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust ko ku saurare mu a manhajar in ko Spotify. A can baya kun ji mataimakin sakataren kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya Rifan reshen jihar Kano ya ce kamfanin shinkafa aka sayar wa waɗannan buhunan shinkafa miliyan 1.200 na samfarera da aka tara a filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja. Saboda haka sai na sake komawa ga Muhammad Adamu Muhammad, shugaban kamfanin Guarantee Rice, don ya ƙarasa mana bayani kan dalilan tsadar shinkafa a ciki har da samfarerarta. So abin da baka gane ba kana maganar uh, maybe an yi dalar shinkafa ta miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ko? Eh. So wannan bai kai adadin 10% ɗin shinkafar da ake bukata ba a Najeriya a rana ɗaya. A rana ɗaya? Eh. A rana ɗaya bai kai bai kai 10% na abin da ake bukata a yi processing ba. Hmm. Abin da muke consuming a shekara a Najeriya muna buƙatar 6.5 million metric ton of rice per annum. Hmm. So kai divide by wannan 360. 6.5 million metric tons of rice per annum muke so a Najeriya. To kai divide by 6 million point five divide by 360 and 65 za ka ga average ton nawa ake bukata daily a Najeriya. Hmm. Na ɗaya kenan. Na biyu shinkafar rifan ai shinkafa ce ta kungiyar manoma kawai. So kuma kungiyar manoman nan wasu tsirarun mutane ne a cikin mutane masu noman shinkafa a Najeriya. Tunda mu yanzu har ta kai ta kawo muna tafiya daga nan har Chad har Kamaru har Central African Republic a nemo fadi. Hmm. Fadin da muke nomawa ba ta iya wadatar da mu na fadin da rifan za ta noma. Na tabbatar duk da cewa ban sani ba amma na san rifan ba ta da members mutum miliyan biyu. Hmm. So saboda haka akwai karancin kayan sarrafa kayan noman shinkafa a Najeriya kama kama daga kan iri rashin wadatattun taki wa uba insecurity wanda ya sa wuraren da ake noma shinkafan na mafi yawancin sa arewacin Najeriya ne nan yankin arewa maso yamma da arewa maso tsakiya da kuma arewa maso gabas so duka waɗannan yankunan yanzu suna fama da matsalar insecurity ba ma iya noma 5 over 100% na total land ɗin da muke iya noma kafin insecurity. Mm. to ta yaya kake tunanin ba za mu samu matsalar shinkafa ba sannan haka zalika shinkafar Najeriya da muke nomawa ko muke renawa yanzu na baka aiki idan ka tafi daga nan har Libya zaka iya ganin shinkafa made in Najeriya ana sayar da ita a wannan ƙasa Libya Central Africa, Republic Togo Chad duka shinkafar Najeriya suke ci saboda lalacewar naira ya fi maka sauƙi ka sayi shinkafa a Najeriya ka tafi da shi wannan ƙasar akan a ce za ka sayi shinkafar wata ƙasar a cikin wannan ƙasar. Wato faduwar naira faduwar eh, naira ta sa masu sayan shinkafa su fita da shi waje suna samun shi ne kamar kyauta da ba shinkafa kamar muke siya mu kawo Najeriya mu ringa ba saboda naira mu tana da daraja. Hmm. So yanzu namu kuɗin ne ba shi da daraja yasa idan ka combating kuɗin da muke sayar da shinkafa buhun shinkafa yanzu a Najeriya ina jin bai wuce 55 ah, dollar ba. Hmm. ko 55 zuwa 59 dollar idan kai converting to naira rate so hmm. idan ka kai wannan kasan zaka ga mahaukaciyar riba zaka ci kuma still akwai kamfanonin shinkafa wanda suke milin din shinkafa amma dealers din su ba sa sayar da shinkafan su a Kano ko a Najeriya in suka saya ta Niger ake fitar da kayan ya fita waɗannan kasashen da na gaya maka hmm. so gwamnati ta ce kar a shigo da shinkafar wasu kasashen amma ita kuma bata sa dokar da idan shinkafa zai fita ya tafi wata ƙasa ya kamata ya fita akan tsari da doka ta karbi kuɗin haraji da sauransu ba sannan kuma gida bai koshi ba ma yaushe za ka yi tunanin kaiwa da har yanzu eh har yanzu har yanzu na gaya maka muna da deficit akan abin da ya kamata mu samu ba ma samu a Najeriya. rifan and enough yawa rifan and a ba su da capacity da za su iya providing padding da milas suke bukata tunda mu kanmu yanzu milas mu muke shiga cikin harkan noman tunda muna tsarin off takers yanzu za mu je mu samu manoma kamar mutum goma mutum ashirin sai mu ba su kuɗi in suka noma kayan mu kuma sai mu zo mu sayi kayan shinkafa na fahimta na gaya maka fa a gona inda ake aikin ta fa wata fa tana kaiwa dubu ashirin fadi ɗin. tana kai muna sayan ta dubu ashirin eh buhun fadi dubu ashirin dubu sha tara haka muke sayan ta nawa za ka biya mata daga wannan ƙauyen ya kawo maka ita factory. so rifan ba su da ƙarfin manoman da za su iya samar da wadataccen shinkafa da muke bukata. Muhammad Adamu Muhammad kenan shugaban kamfanin da ke samar da Garanti Rice. Masu sauraro ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kenan sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.